أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب تفسيرة لأولي القلوب والأبصار القائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وجعله أجل الكتب قدرا وأغرزها علما وأعذبها نظما وأبلغها في القطاع قرآنا عربيا غير ذي عوج لا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب القائل جل وعلا القائل جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يعتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا رب الأرباب إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سلاما وصلاة دائمين إلى يوم المآب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ainihin wato tara ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da ya daidai da 26 ko da biyar a watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci na musab bin umair a wannan layi na samarot a wannan gida na honorable aladu bello a wannan unguwa ta gwiwa locus a wannan gari na sakkwata binnin shehu muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ji ɗan shehu Allah yi ma shehu rahama muna cikin tafsiri a cikin suratul baqara mun tsaya a ainihin wato aya ta wato 61 za mu ɗora daga nan insha Allah amma kafin nan kamar akwai tambayoyi guda biyu ko guda uku ne ko ka amfani da wannan sai ka karanta kundin to malamai sun yi saɓani akan wannan wato matsala tambayar da shi shine hukuncin mace da shigo masallaci tana al'ada amma abin da ya kawo ta wata halka ce daga cikin halkoki da ake da su na ilimi shine dalilin zuwanta <clears throat> galibin malamai suna matsawa kwaran gaske gaske akan abin da ya shafi shigan mace masallaci ta zauna kuma kiyasi akan abin da ya shafi hadisin idi da annabi ya ce mata masu al'ada a fito da su illa kawai sai su nisanci inda musalla yake to daga nan ne suka ce inda har musalla masallacin idi annabi zai ce in sun fito dole a matsar da masu al'ada daga inda yake masallaci ne suka ce wannan shine min babu aula akan wannan masallaci wanda yake ginanne shi ya fi cancanta a ce mata su nisance shi a lokacin da suke jinin al'ada sai dai kawai idan mace za ta shigo ne ta wuce wani abu ya sa dole sai ta shigo masallacin ta wuce wannan sun ci ya shiga cikin illa abiri sabili da haka galibin fatoyin malamai suna maganin cewa bai halatta ga matar da take da ainihin wato jinin al'ada ta shigo masallaci ta zauna shawarar da muke bayarwa irin wannan an san akwai masu irin wannan lalurar a sanya sauti a wajen da ake karatun ta yadda ko ba su shigo cikin masallaci ma ya zamanto sautin yana kai musu inda suke zaune wannan shine wallahu a'lam mu je ta gaba ce mara da a jawo masu zama da wanda ke da flash suna malam kuma ana yin magana da Allah da to na yi magana na ce abinda na sani akwai wanda suke yan social media ne wasu kuma a suna mataki ne ma na ƙasa kamar mala abraman da yake zaune a nan wajen to kaga irin wa'annan tun da su dama mun san da su kuma aiki suke na addini ba za mu hana su ba sai dai kawai sai dai mu hankalin hankalinsu kan abin da yake da alaka da da da zai dauki hankalin mutane a samu matsala dole kuma a guje shi wannan shi ne amma dai shi malam abraman na ga ban shi mai da yake zuwa nan ya zauna to shi na san dama ɗaya daga cikin aikin da yake yake nan in mutum ya zamanto wannan shine irin aikin da yake ba za mu hana shi ma amma ya zamanto kowa da kowa ana karatu a zo a dauka watakila in wata wutar ma ta wulƙila kai baka san da ita ba ɗauko kai kai kaga sai a samu matsala ne mu je ta gaba malam don Allah yana da tambaya da uku tambaya da ya shi malam an daina karatun tasiri wani ne ko an canza wani lokaci aka ah, yi. shi mai wannan tambayar shi ne mai sani ba a nan masallacin maka dawo bayan sallah lokacin da na shigo lancin ɗin littafin dr masar ba nan maka sake yin darasin ba zama goma zama uku maka yi maka yi sha'awa ɗaya ɗaya darasi goma maka gama saboda haka ana samu ka nema mun karanta shi daga bango zuwa bango an fahimta yi je wannan ba ta da matsala tambaya da nake malam lokacin da kake shuga ka turo wani kundin bidiyo da ka ce wani ya ala kuɗi ya ce za ku zauna da shi shin malam kun zauna in kun zauna don allah ya batu ya mutum zai ya samu kasafin to kullatan wani ɗan ƙala ƙato ne wani mai aƙidar ƙura'ani zalla da yawan mutane ba su sani ba cewa kafin wannan mun taɓa yin muƙamala da shi a wancan gidan rediyon da yake amerika ƙibla fm kuma wanda suka saurari muƙabalar sun ji yadda ta kaya to abin da ya faru ina nan da karatu da nake so zan yi na so in yi shi kafin sallan nan zuruf suka min yawa kun san na tafi abrikos na je na yi kwana shida a cin na dawo na shiga nan garin mungadi na yi musu daura ta kwana uku a kowane littafi alkur'an wa tafsir na sauke shi shi ma mun yi karatun kwana uku ko kwana biyu awa ɗaya mun yi karatu darasi goma muka sauke shi to wannan dalilin shi yasa ban yi karatun ba amma yana nan da karatu da zan yi bayan sallah mai takin ƙur'ani zalla ko damfara zalla wannan karatun yana nan bayan da muka yi wannan munazarar da shi a wancan gidan rediyo to sai yana mu zauna gaba da gaba in za ku iya mantawa in ba za ku iya mantawa ba bayan da na baggarin sakkwato a daidai irin wannan lokacin bara cikin watan ramadan daga bayan sallah karama zuwa bayan sallah babba na yi dibe tsakanin yan ƙur'ani zalla da yan shi'a da yan ahmadiyya debate din zai kai guda goma ko sama da haka mun yi akan matsalan ya kashe husaini da mu da yan shi'a ka nema akwai za ka ji yadda ta kaya mun yi akan wani ɗan iskan ɗan shi'a da ya ɗauko maganin cewa abu ɗalib annabi ne wallahi ya ce ya ɓatar ya ce ba ma maganin sahabi ake ko musulmi ba ya ce annabi mun yi mun yi a kan usuluddin tsakanin shi'a da sunna mun yi a kan da yan shi'a cewa imamanci na gaba da annabta mun yi a kan cewa imamai sun fi annabawa daraja duka mun yi sannan mun zo mun yi a kan kilafanci shi ma muka zo muka buga da shi sannan muka zo muka buga da wani ɗan ahmadiyya shi da muka zo aka fara wannan dibe ɗin sai ya ce batirin wayarsa ya ɗauki zai ɗauki don Allah to tun da batirin wayar ta sai ɗauki har yanzu bai sa caji ba to haka haka yi to saboda haka ba debate kwaya ɗaya muka yi ba a wannan lokacin an yi da yawa kuma sun amfani al'umma ƙwarar gasken gaske a wannan lokacin da aka yi to shi ya sa duk wani wanda yake maganan karatu ko maganan dibet ko akwai wani a Kano da yake yawan cika baki ai mun aika mai da gayyata a gidan rediyon yana cewa a haɗu a haɗu na ce ƙarya kake ba daga sai kake yi ba wai gwamnatin kano ta biya gidan rediyo da malamai na ce ga inda za a haɗu ba ko sisi ai can ya kamata haɗun ka shirya ba a ƙi ka kariya alhamdulillah allah ya sani mun iya ƙoƙarinmu a iya wannan lokacin wajen ba a ƙidar sunna kariya kuma da dama wasu kallon da suke wa sunna daga nesa inda sun fahimci abin kallon da suke ma'alin suna ba haka kallon yake ba to shi da muka yi dubet da shi da ya nemi mu zauna sai na ce ban da lokaci saboda abubuwa sun manya ba bai kamata ba kuma in ɗauki alƙawarin da na san cewa ba zan cika ba to yana nan bayan na tafi sudan akwai ɗan uwa malam adam almandau ɗaya ne daga cikin ‘yan uwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi karatu da hazaƙa da fahimta kuma lauya yake karanta amma ba kowa ya san da shi ba kuma gashi Allah ya bashi rubutu sai na ce su zauna da shi da malam adam sai ce a shi ba zai wannan zaman ba to yana so dan yadda kuka ga wannan bidiyon ni haka na gani yasa naira miliyan ɗaya ce duk wanda ya iya kawo ni za a zaman zai ba da naira miliyan ɗaya. to wani daga cikin yan kwa da muke tare da shi da ya fara kirana ya ce don girman Allah in taimake shi kaɗin mai bakin cikin miliyan ɗayan nan na ce ni kuma na maka wallahi in Allah ya yadda zan maka bakin cikin naira miliyan ɗayan ba shine na fitar da wannan bidiyon na ce idan na dawo Najeriya za mu yi zaman da shi to yana sudan ɗin shi wannan ɗan ƙur'ani zallan yana zuwa ƙasar Oman shi yasa gwamnati tana da laifi a kan abubuwa da yawa za ku ba da shawara ga matsala wani abin yana da alaƙa da security gwamnati ke takilin ishin na abu amma sai a hala abu saboda sanda kake magana ɗauka suke wannan matsalar ustazai ta shafa sai daga baya abu ya zo ya zama bala'i ya shafi kowa lokacin ne kuma za ka ga gwamnati ta zo tana tunanin ya za ya ɗauki mataki ya zo na yadda cewa idan na dawo najeriya za mu yi wannan zama to shi wannan ɗan ƙur'ani zallan yana fita ya bi kasar Oman akwai wasu mutane masu wata aƙida ana ce musu ibadiyya ibadiyya duk ɗalibin da ya san aƙida ya san a cikin alfiraku akwai al'ibadiyya aƙidunsu suna da alaƙa da aƙidun kawari ta wani ɓangare to suna da kamanceceniya da ‘yan ƙalaƙato ta wani ɓangare yadda su ‘yan ƙalaƙato ba su yadda da dukkan hadisai ba amma su hadisan da suke da alaka da ceto ko azabar kabari su ne ba su yada da su ba amma sun yada da hadisan manzan Allah da aka ga suna ajiye gemu shi babban malaminsu wato sheik ahmad hamad al-khalili da aka ganshi da gemun shi ya kai shekara saba'in da wani abu a duniya don sun taɓa tattaunawa da sheik bin bas kafin sheik bin bas ya bar duniya to lokacin da na gano inda yake zuwa na yi karatu ku je ku yi sacin a mai minti biyu. na faɗi cewa ga inda yake zuwa ga kuma sunan aƙidar sannan kuma kafin wani ya ƙaryata na ka bincika a daren da nake yin karatun tun da kai tsaye nake yin shi ta mu na facebook wasu sun bincika sun ga shi wannan ahmad ahmad alkhalili ɗin ga aqida saibaziya ga ƙasar da yake zaune Oman ga kada da wannan mutumin can yake zuwa to dalilin da koga ya sa naira miliyan ɗaya kwangila ya karɓo yana ganin in babu ne kwangilar ba za ta ciwu ba shi ne tun da yanzu yana zuwa su ba shi kuɗi ya dawo kaga su can ɗauka suke aƙida su daya. tun da na faɗa shi babban malamin da yake zuwa gurinsu yana da littattafai da ya rubuta sun kai guda ashirin don ba yaudaran mutane ba yanan zai ce mutane bai yadda da kowane littafi ba sai ƙur'ani sannan ya haure ya bar ƙasar ya tafi waje ya je mu'amala da mutanen da suka yadda da ƙur'ani da hadisai sun ma da wasu littattafai sun rubuta nasu banda ma na annabin hadisan sai ya karɓo kuɗi ya dawo sannan ya dawo nan gida najeriya ce ma kowa shi in banda ƙur'ani bai yadda da kowane littafi ba kaga an rena wayan mutane a to sai na ce security su sa ido su bincika idan maganar da na faɗa a kan shi cewa yana fita ga inda yake zuwa haka ne to ya kamata su ɗauki mataki mai yake fitar da shi amma ba abin da aka yi ba yana cewa bane ai wani abu a amma dai ba a komai din ba ba abin da aka yi So saboda haka daga nan sai malamin shi ya fitar da bidiyo sai ya ce ya kashe muƙabala tsakanin ni da shi kuma na faɗa min na ce masa na rantse da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu gishi wallahi babu ɗan da ya isa yi wa sunna irin wannan ta haddin mu kyale shi na ce kuma kakka ɗauka cewa ko ni ne sunna sunna daban ni daban don yau inda zan mutu za a ci gaba da yin sunna shi ne abinda wasu ba sa gane saboda haka muƙabala ba ni na ce na janye ba malamin shi ne ya fito mai kashe da ya ce ya kashe tsakanin ni da shi amma ya jira karatun da zan yi bayan sallah ƙur'ani zalla ko damfara zalla cikin tambayoyin da na mai a dibet din da muka yi da shi da bashi da amsa sai ya karyata abu kun san mutum ya ga abu zai bashi matsala karyata abu ya fi sauki na ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi matsalar gado ya ce yusi kuma Allah fi auladikum zakar mislu haddil idan karasu ta bar namiji ɗaya mace ɗaya kaga ba iskali idan ka bar naira uku namiji za a ba bashi naira biyu mace za a ba ta nawa na ce to idan mutum ya mutu ya bar wanda shi ba namiji bane shi ba mace ba ne. ya bar ko namiji ko shi wannan shi ba namiji ba ba mace ba ya bar mace ko shi wannan shi ba namiji ba ba mace ba nawa za a bashi da nassin qur'ani sai ya ce ƙarya ne ai ba wani mutum a duniya wanda ba namiji ba ba mace ba in kuma akwai shi a kawo shi saboda ai Allah ya ce wa maka laqad zakara wal'unsa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun to yanzu ku bibi shafin BBC kwanan nan cikin satin nan sun je sun yi fira sun dauko hoton fuska ne ba su nuna ba wani mutum da aka yi fira da shi yace yana da kirji a surarsa namiji sannan yana da kirji yana da mama sannan yana da al'aura ta namiji sannan yana da al'aura ta mace kuma yace yana yin al'ada kamar yadda mata ke to kaga sai na ce masa ku kuna dora ayoyin qur'ani inda ba nan bane mahallin su yanzu ba Allah bane yace laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim mun halitta dan adam cikin mafi kyawun mai sura to yanzu da kaga wani mutum kyakkyawa ko da kaga wani mutum mummuna in aka ce maka ko wani mutum mummuna mana ke sai ka ce ƙarya ne aikin da Allah ya ce fi ahsanin taqwim ƙarya ne in akwai wani mutum mummuna a kawo maka shi kaga da ka faɗa haka waki ina ƙaryata ka waki ina ƙaryata ka ita kuma ayar in ka ce ba wani mutum mummuna baka fahimci ayar ba ne. ina fatar an fahimta to wannan yana daga cikin daga cikin abin da zan tuna mai to zan ɗauko wannan hoton bidiyon da BBC suka sa in kunna in ce abin da ya ce a kawo mai ga BBC ta ɗauko Shi ne amma mana su da ayar ƙur'ani ya bada amsa a kan shi wannan shi ne saboda haka ba yi ba kuma ba ni ba ne zan yi malaminsa ne ne ci ya mai kashe da ya kiyaye ni wannan ne abin da ya faru Allah ya samu idan lokacin ya yi kowa da kowa Nono da ya wuce kwanan da To Allah ya sa mu dace. Ah, ina ganin kamar da hudu ban mu ta a kan abin da na yi hankali da hankali a kan shi ne magana a kai. in Allah ya da tunda muna cikin watan Ramadan din din an samu gaba a kan wannan za a jinyo hankali a kan shi da haka yin mu ci gaba da karatu algata ta malam zaka sake maimaita innal ladina amanu wal ladina hadu akar makalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina amanu wal ladina Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu lallawa inda suka yi imani jiya mun yi bayani akan maganganun malamai akan wannan gaba ta farko innal ladhina amanu wal ladhina hadu da wa'inda suke yahudawa ne wan nasara da kuma nasara sabi'ina da kuma ainihin wato sabi'a wanda jiya mun fara bayani akan shi muka ce sabi'ina malamai sun ce daga saba'a ne shine idza kharaja min dinihi ila dinin akhar daga in mutum ya fita daga addinin da yake kai zuwa wani addini na daban wa kadhalika kanat al-arab yusammuna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabi'i sabi'iyan da wannan ne yasa larabawa suke kiran annabi su masa sabi'i li'annahu azhara dinan khilafa adyanihim domin su suna ganin annabi ya zo da addinin da suke ganin ya saba ma addinin da su suke kai da haka wannan shine abin da suke faɗa kuma a wancan lokacin dukkan wani mabiyi na annabi muhammad haka ake kallonsa a ce masa sabi'i shine wanda ya fita daga addinin da aka sani na iyaye da kakanni ya koma wani addini amma akan cewa wasabi'ina malaman tafsiri suna da wajen maganganu da ya kai guda bakwai magana ta farko cewa annahum sinfun minan nasara wani bangare ne na nasara aliyanu qaulan minhum wato su ne mafiya taushi wajen magana akan su nasara din wa hum as-sa'ihuna al-muhallaqatu awsat ru'usihim ne wayanda suke yawo sannan kuma sun aske tsakiyar gashin kansu wannan ita ce maganar da Abdullahi dan Abbas aka ruwaito daga gurin shi magana ta biyu akwai malaman da suka ce as-sabiuna annahum qawmun bainan nasara wal majus mutanen da suka rayu tsakanin kristanci da kuma majusanci laysa lahum dinun ba da addini kwata-kwata su ba sa bauta ma wuta sannan su ba sa kristanci wannan ita ce maganar mujahid akwai magana ta uku cewa annahum qawmun bainal yahudi wan nasara sune mutanen da suke tsakanin yahudanci da kristanci wanda ita ce maganar sa'id ibn jubair magana ta hudu qaumun kalmajus mutane ne kaman majusawa ita ce maganar al-imam hasan al-basri wal hakam magana ta biyar ita ce firqun min ahlil kitabi wata jama'a ce daga cikin ahlul kitabi yaqra'una az-zubur suna karanta zabura wannan ita ce maganan abu abul aliya magana ta bakwai cewa shine qaumun yusalluna ila al-qiblati ko mutanen da suke sallah zuwa ga alƙibla wa ya abudunal mala'ika gashi suna sallah suna kallon alƙibla amma suna bautawa mala'iku wannan ita ce maganar da wato da yi abdurrahman bin zaidin yake cewa as asa’ibuna ahadu dinin min wasu mutane ne daga cikin ma'abuta addinai kano bi jaziratul Mausin. suna jazira ta mausim ya ƙuluna la'ilaha illallahu wa laisa lahum amalin wala kitabun wala nabiyu lashi suna faɗan la'ilaha illallahu amma ba su da aiki da wani littafi sannan ba su yadda da kowane annabi ba amma ga shi suna faɗan la'ilaha illallahu ƙara ya ce walam yi ƙuminu bi rasulun famin ajali zalika kanin mushrikuna da wannan dalilin nesa mushrike suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mushirikai wato sabi'ai abul fida isma'il bin kasir bayan da ya kawo zantuttukan malamai sai ya ce wa azharul aqwali wallahu a'lam mafi mafi bayyana gaskiyar zance Allah shine mafi sani yace qaulul mujahid maganan mujahid da wa'anda suka bi shi wa wahab bin munabba annahum qaumun laysu ala dinil yahud wal nasara wal majus shine mutanen da suka rayu ba a kan addinin kiristanci ba ba akan yahudanci ba ba kan mushrikanci ba wa inna ma ba baquna ala fitratihim a su sun wanzu a kan neco ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam akan ta wala dinin bi'u na hu. ba su da wani addini wanda yake ce a wajensu wanda suke bin su wannan su ne ake ce masu ainihin wato sabi'a shi yasa zamu ga a suratul hajj aka Allah ya hada yace innal ladina amanu wal ladina hadu wasabi'una sabiuna wal majusa sai yace wal ladina ashraku sai ya hada da majus da waɗanda suke ainihin wato mushrikai ne to sai Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah sannan ya imani da ranar lahira hadhihi al asnafu wa'annan bangarorin sannan yi imani bil qalbi wal lisan da baki sannan da zuciya tunda mun sha bayanin cewa imanin yana da nu'ara guda biyar akwai qaulin bil lisan baki ya faɗa abu ko sannan wa atiqadun bil zuciya ta kudirce abinda baki ya faɗa sannan wa amalin bil arkan gabbai kuma su tashi su yi aiki da abinda baki ya faɗa zuciya ta kudirce al'imanu ya zidu bai tsa'atun rahamar yana ƙaruwa idan ana ma'alla ta'a sannan wayan usu bi shaitan yana raguwa idan ana ma'alla subhanahu wa ta'ala aikin samu shi yasa al'imamul ƙahatsani yake cewa imanu na billahi bai na salasatin ƙaunin wa amalin wa a tiƙadu jina ne ya zidu bai taƙawa wa yan usu bin rada wa kila huma fil ƙalbi ya a talijani wannan shi ne ainihin wato imani sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce man amana wanda yayi imani da Allah da kuma ranar lahira wanda yana daga cikin abin da ƙur'ani ya ambata a farko wanda suke biye da mu mun faɗi cewa imani da Allah ya rataye akan abu guda hudu ne ka yadda cewa Allah akwai shi tukunna sannan na biyu ka yadda cewa shi kaɗai yake da ikon samar da halitta daga babu ya samar da bukatar ta ya dauki nauyin kulawa da ita sannan na uku a sama da ƙasa wannan shi zai lizumta maka ka ji cewa babu wanda ya cancanta abota masa in ba Allah ba sannan yana da al'asma'u da asifatu wanda suka dace da shi su subhanahu wata'ala sai ka kaɗe sa tashi da su sannan sai imani da ranar lahira wacce ita ce rana ta ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce mata rana ta ƙarshe ne saboda duk abin da ka sani na wannan rayuwar duniya da ake akwai ranar da shi kenan da ta zo kome ya zo ƙarshe kan ana neman mukami da wane wane ya samu wane mai samu ba in ranar ta riga ta zo magana ta ƙare ba magana yanzu a zuwa kici kici akan neman zaɓe wane zai ci takara wane ko ba zai ci ba an gama wannan labarin ko kuwa wani ya sayi fili wane ya kwaci an wuce wannan matakin da wane da auna ana neman aure ana gaba an wuce wannan matakin so da duk abin da ka sani wanda dan adam ke yi na rayuwar duniya ya riga ya zo karshe shi yasa Allah ya ce mata wal yawmil akhir da rana ta ainihin wato karshe to da haka Allah sai ya ce man amana billahi wal yawmil akhir sannan wa amila salihan ya aiki mai kyau sama da ayoyi guda 50 a Qur'ani Allah yana hada al-imanu da kuma al-amalu salih imani da kuma aiki mai kyau wa inna ma zikirar jam an ambaci jam'i ne anan. aka ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir li'anna man yasluhu lil wahid wal ithnain wal jam' wal mudhakkar wal mu'annath man in an ambace ta duk takan dace da wannan asiyaki shi yasa can Allah da ya wa minan nasi man yaqulu kun ga yaqulu sai aka kawo amanna a gaba dan ya amanna jam'i ne wanda yana da alaka da man din wannan yana ciki da haka Allah sai ya ce falahum ajruhum inda rabbihim to suna da lada a wajen ubangijinsu al'ajaru shi kuma masdarun ne na ajara ya ajuru wa ya alal ajuru bihi wa huwa da haka ake faɗar shi akan duk wanda ya aiki za a bashi sakamako akai sai a ce masa ainihin wato al wanda zai yi aiki a bashi sakamako a sakamakon da aka baka shine al'ajar shine sakamakon sai Allah ya ce wala khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba wajen abin da za su tinkara a alkiyama sannan walahum ya hazanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba don mutum ya bar ainihin wato wannan duniya din in ka riga kai imani kai aiki mai kyau to in ka riga zaka bar duniya duk abin da yake na matsala ne bayanka, to ka tafi Allah ne ne da ka bayan baka shi yasa Umar dan Abdul Aziz da aka nada shi khalifa kafin ya hau akwai matarsa kyakkyawa da yake so yana hawa da ya fahimci za ta iya zama mai matsala sai ya sake ta da ya sake ta bayan ya yi khalifanci da ya zo zai mutu ya tara 'ya'yan shi saboda suna ganin cewa bai ban musu komai ba ya ce to in ya koma zuwa ga Allah in dai su mutanen kirki ne ko bai ban musu komai ba to Allah zai jibinci al'amarinsu ya ce in kuma su ba mutanen kirki ba ne kome ya mutu yaban musu bayan ba su abin ba zai musu amfani ba kuma nawa ne yanzu suke mutuwa su bar yara saboda ba su bar musu tarbiyya ta gari ba ne yanzu na san mutumin da ya mutu ya bar gidaje da dukiya da waye amma yanzu kakab ‘ya'yan sun siyar wasu a gidajen haya masu saboda kawai dukiyar ya bari tsabata bai bar ma ‘ya'yan tarbiyya ta gari ba ba ka yi ƙoƙari ba ce karka ban musu dukiya ba amma kar ya zamanto shi ne target ɗinka na farko ka yi ƙoƙari allah ya taimake ka idan kana da yara ka bar musu tarbiyya ta gari kafin ka bar duniya shi dai sa in ka bar musu dukiya sai su yi amfani da dukiyar bayan baka sai ke maka amfani kana ce shi yasa in ka bar masallaci ne sai su gaba da kula da masallacin amma in dukiya ka bar musu ba tarbiyya masallacin ma wata rana wani zai zai ce a raba gado a ba shi nan shi ni na san wani da aka same suna araba saboda shi ana kai baban ran da aka kai shi ko zaman makoki ba gama bai ce araba ba shi nan shi shi ne aka same araba Allah ya shirya da mu Allah ya sa mu dace Na haka wannan ne. to a ƙarƙashin wannan ayar falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun malamai suka ce wato <clears throat> a mukabilin ayat da muka karanta a ba ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba anan nan wajen ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sun dawo da fushin Allah to saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki a nan wajen sai ce falahum ajruhum suna da lada a mukabilin dawowa da fushin Allah lokacin da wa'intin suka aiki mara kyau suka dawo da fushin Allah to su wa'annan tunda sun yi aiki mai kyau a muqabilin shi falahum ajruhum inda rabbihim sannan ladan inda zarfu makanin ne sannan sai aka yi idafa karka ɗauka wai sakamakon daga wajen shugaban ƙasa ne ko daga wajen wata gwamna jiha ko ta wajen shugaban ƙasa na duniya a'a daga wajen Allah sakamakon yake shi yasa aka ce inda rabbihim idan baka gane baka tafi suratul fusila da yayi maganan cewa yan aljanna za su shiga ga irin mala'iku tarban da za su yi musu sai da ya gama ƙarshe sai ce nuzulan min gafurin rahim wannan kaɓaki ne na tarban baƙo kuma daga wajen Allah mai ainihin wato rahama sannan da ya ce wala khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba a ayat da muka karanta a baya a muƙabilinta Allah ya faɗi cewa duribat alaihim az aina ma wato ya faɗi cewa durribat alaihim zillatu an dora kaskanci akan su dan haka sai ya zaman tuli anna zilla domin kaskanci jiddul izza kishi ne nawa na buwaya fazdalilu khaifun duk mutumin da yake kaskantacce ne sai ka same shi kullun cikin tsoro yake li'annahu yakshal aduwa yana jin tsoron maki wal qatl yana jin koran kisa wal gazo yana jin tsoron akawo masa hari wa amma al'azizu fa huwa shuja'u in ko kana cikin izza to kai kana da jarumtaka hula ya kasha darran ba yadda za a yi ka tsoron wani zai zai cutar da kai idan kana cikin izza wa ya alamu anna ma qaddarahu hula hufa huwa ka'inun mutum yana sanin cewa duk abin da Allah ya tsara masa sai ya faru shi yasa yace walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la yafqahun to shi sa a muqabilin wa duribat alaihim zillatu to a muqabilin shi sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo wala khawfun alaihim babu wani tsoro ainihin wato tattare da su sannan wala hum yahzanuna a muqabilin almaskara babu bakin ciki lokacin da anan ya faɗi cewa suna tare da talauci to a muqabilin talauci sai ya kawo wala hum yahzanuna babu bakin ciki tattare da su la'annal maskanata domin talauci taktari ala sahibiha bil huzni wat tamanni husnul aishi tana sa ya rayu cikin bakin ciki da kuma kullun taya za a yi ya samu rayuwa wacce take mai kyau wani mutum ya zo ya tambayi ali bin abi talib yace masa siflana dunya dan Allah sifanta min ya duniya take sai ali bin abi talib radiyallahu anhu wa ardahu yace masa kaifa asifu min darin awwaluha ana'u ya zan siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne sannan wa akhiru ha fana'un karshen shi karewa ne sai ya ce masa abinda ka ci na halal a cikin ta Allah ya maka hisabi sannan wanda ka ci na haram a cikin ta ya maka azaba sannan idan an baka wadata a cikin ta a fitine ka idan kuma an hana ka a cikin ta a jarrabe ka da ka samu kuɗi da yan uwa da waye za su zo su za su zama maka matsala da mata kawai ka zo wuce wani ce yanzu shi kenan tun da ya kuɗi mugun rena mutane ko sallama bai yi wallaye dai da kake da tawadu da waye haka a ce ko sallama baka mutane wani ya je kwaso bukatunsa na son zuciya ya ce sai ka biya mai in baka biya mai mai ce ai dan Allah ya ma arziki ne kake wulakanta mutane to su ma Allah zai musu arzikin nan fitina ɗanka matarka waye fitina in kuma babu matsala ya masa to wannan ita ce ainihin wato duniya to wannan suke wannan matakin Allah ya amince masa akan wannan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shi yasa suka ce fa ammal khawful almanfiyu tsoron da Allah ya kore musu huwal khawfun nashi'u anil dhilla shine tsoron da yake sa mutum ya fada kaskanci ko yake tasowa daga ainihin wato kaskanci bakin cikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore musu shine wanda yake tasowa daga talauci to duka ba su da wannan saboda ne sun fuskanci abin da ya kamata su fuskanta Allah ya sa mu dace aya ta gaba Allah ya ce in akhadna mithaqakum iz akhadna Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum kutuna lokacin da muka rike alƙawari da ku wa rafa'ana fawqakum at-tura muka dakko gingime man dutse muka dora akan ku muka danga ce muku kuzu ma atinakum bi quwwatin ku rike abin da muka baku da ƙarfi wadhkuru ma fihi kuma ku tuna abin da ke cikin sa la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah shi yasa muka yi muku ainihin wato haka malamai sun ce nan da Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum shine al'ahada alaikum bil amal bima fit tawrati mun riƙe alƙawari da ku za ku yi aiki da abin da ke cikin taura a ƙarƙashin shi malamai sun yi magana guda hudu sun ce na farko wannan alƙawarin shine annahu akhadha misaqahum an ya'malu bima fi tawra Allah madaukakin sarki ya riƙe alƙawari da su cewa su yi aiki da abin da ke cikin at-taura fakarihu al-iqrar biha bima sai suka kiyamace su ikrari da abin da ke cikin ta fa rufi'a alaihim aljabal sai aka dauko gingimai man dutse aka ɗaura iya garin wannan ita ce maganan Abu Suleiman ad-Dimashqi da yake cewa wato Allah madaukakin sarki ya ba su at-taura yace lalle su aiki da abin da ke cikin ta walamma ja'ahum Musa fara'u ma fiha min at lokacin da annabi Musa ya zo da attaura suka ga abin da ke ciki ya musu nauyi ba za su iya ba sai suka ce ta sufa san ba za su yi riko da wannan attauran ba sai ya ka ɗauko gingime man dutse kamar yanzu girman sakwatan nan a tura wani mala'ika ya je can wani waje inda aka ajiye duwatsu wanda ba wanda ya sani sai Allah a ce a ɗauko dutse iya girman sakwatan nan a yi ƙasa-ƙasa da shi ɗaya idan kana ƙasa ɗaya idan kana sama kana kallon dutsen an yi ƙasa-ƙasa da shi ba ana cewa ku zuma ate na kun ku riƙe abin da muka baku na littafi ku aiki da shi kaga lokacin wanda ma bai shirin ya koma ma Allah yanzu ya koma to haka aka yi musu magana ta biyu ita ce annahu ma akadahu Allah ta'ala ala ar-rusul wa tabi'in akwai malaman da suka ce wa id akadna misaqakum lokacin da muka dauki alƙawari da ku alƙawarin da Allah ya rika akan annaba da waɗanda suka bi su min al-imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa za su imani da annabi idan Allah ya turo shi wanda ita ce maganan al-imam az wannan kuma ya zo a cikin suratu ali imran karkashin faɗin Allah da ya ce wa iz akhadallahu mithaqal ladina wa mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa ku kutuna lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da annabawa lokacin da ya ba su littafi da bayanin littafin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai yace masa la tu'minunna bihi wa la tansuranna qala aqaratum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala allah yace fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin amma faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun sannan al-imam az-zujat ya ƙara faɗa yake cewa ya juzu an ya kunar mai saƙo yau ma'akazan zuriya min zuhuri adam zai iya yi waye zaman to shine almisa kudin da Allah ke magana alƙawarin da Allah ya rika da mutum muna bayan annabi adamu da yace wa id akada rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala ala anfusihim alastu bi rabbikum ani bane ubangijin ku qalu bala sai da kowa ya bada amsa qalu bala shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilina al-imam ibnu jarir at-tabari a cikin aljami'u nashi yace fadin Allah ta'ala da yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ko wa iz akhadna mithaqahum yace to abinda ke can gaba wanda zamu zo mu tarar shine alƙawarin da Allah ya rika da su wanda aya ta faɗa abu guda goma amma idan ka bibi ragowar ayoyin Qur'ani alƙawarin da Allah ya rika da su ya kai wajen guda goma sha biyar Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila lokacin da muka ɗauki alƙawari da bani isra'ila ajanda ta farko alƙawari tsakaninsu da Allah shi ne lati abudu na illallah ba za su bauta ma kowa ba sai wa sai Allah wannan shi ne ajanda ta farko ɗaya kenan sannan wa Bilwali bil walidaini ihsana ita ce ajanda ta biyu zil ƙurba sannan za su kyautata ma 'yan uwa na kusa sannan waliyata ma ita ce ta hudu sannan wal masakin da miskinai ita ce biyar sannan wa kululin nasi husuna za ku dinga fadawa mutane magana mai kyau ita ce ta biyar wa ta shida wa aqimus salata za su tsaye da sallah shine na bakwai wa atuz zakata za su bada zakka shine na takwas thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin ku shine na tara ko wala tukrijuna anfusakum min diyarikum kada sashin ku ya fitar da sashi daga cikin gidajensu thumma aqrartum wa antum tashhadun shine na bakwai idan ka sake tafiya wa iz akada Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas shine na 11 wala taktumunahu kada ku boye musu shine na 12 amma Allah ya ce fa nabaduhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila to shi yasa a cikin suratul maida za ka samu na goma sha uku da sha hudu da sha biyar shi ne wani ƙada aka zallahu misa bani isra'ila wa ba asina min humus ne ashara na ƙiba wa ƙalallahu in nema a kum la'ina ƙantumus salata wa atihimus zakata akwai wa'annan a can wa amantun bi rusuli shi ne na ainihin wato sha uku wa muhu kuka ƙarfafe su shi ne na sha hudu wa ƙarattumullaha ƙardan hasana sannan kuka ba Allah rance kyakkyawar rance wannan shine alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yayi da su to shi yasa zamu samu wasu ayin Allah yana cewa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rasulan kullama ja'ahum wa arsalna ilaihim rusulan كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون to shi yasa zamu samu a cikin wannan ayar da muka karanta yanzu Allah madaukakin sarki da ya tashi har sakamakon sai da ya ainihin wato fada da su kuma dama dabi'ar su ce warware alƙawari Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna ardh hadha al-adana bayan wa'ancan mutanen kirki sun tafi ɗan baya da suka zo da suka gaɗi littafin Allah sai suke karɓan kaddara ta duniya da shi ya ƙuluna suna cewa sayi gufar lana wa in yi a ardun misluhu ya akudu idan wata kaddara ta ƙara zuwa wacce take da alaƙa da neman duniya sai su karɓa Allah ya ce alamin ukhad alaihim kitab ba mu riƙe alƙawari da ku ba akan littafin Allah Allah ya kulu alallahi illal illa haq wa darasu ma fi yace musu wadarul akhirah khairul lil ladina yattaquna afala taqilun sai yace musu wal ladina yumsikuna bil kitabi wanda suka yi riko da littafin Allah wa qamus salata inna la nudhi'u ajral muslihina to dan haka anan wajen shine sai ya faɗi sakamakon bayan ya faɗi wa'ancan cewa ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا سيتي مسل أكفرن عنكم سيئاتكم in dai za ku yi haka ne kuma sai na kankare muku duk wani abu da kuka yi mara kyau sannan wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai na shigar da ku aljanna ta wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta amma fa man kafara ba da zalika minkum faqad dalla sawa as-sabil duk wanda ya butulce ma Allah bayan wannan to ya sani ya sauka daga tafarki wanda yake ba na daidai ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan Allah sai ya ce musu wa ana fawqakum tura muka dauko dutse muka daura ainihin wato akan ku wannan Allah madaukakin sarki yayi shi ne saboda tsoratarwa da kashiri da jan kunne a suratul a'raf shine yace wa idna taqanal jabala fawqahu ka tuna lokacin da muka dauko gingime man dutse aka kawo saman su ka annahu hullatu kaman girgizan dutsen yadda ka san inuwa ne wa zannu annahu waqi'un bihim ka sai da kowa ya tabbatar fa cewa to fa yanzu fa dutsen nan faduwa ne kamar yanzu a dauko kamar yadda muka ce gingime man dutse ka san Allah yana da halitta da shi kadai ya sani yanzu ko dutsen da za a je a ɗauko wani guri mala'ika ya san da shi a je kai baka taba ganin shi ba kuma ya fi girman garin nan idan Allah yana so a kife mutanen garin nan ko sai a ce misali fa nake barawa fa kawai ne ce to yana ja mutanen kwata bala'i a je a ɗauko dutsen a zo shi kenan shi yasa ko ga lokacin da annabi ya je garin tsaifa da ya kawo musu sakon addini suka ƙi karɓa aka mai jafa'i bayan da ya je samu guri yana huta mala'ikan dutse ya zuwa ya same shi ya ce Allah ne ya aiko ne ya ga irin alherin da ka je wa mutanen da kuma irin jafa'in da su suka yi maka idan kana so ni mala'ikan dutse ne ka bani izini in je in ɗauko dutse iya girman garin in sake shi a kansu kuma wanda zai iya shi annabi ya kalle shi ya ce Allah ka shiryar da mutanen nan ba su sani ba ne Allah ka shiryar da su to da haka haka Allah nan ya ce musu mafudu ma kun bi quwwatin ku riƙi abin da muka baku da ƙarfi dan ku ji tsoron Allah da haka a cikin kuzu ma kun bi quwwatin ku riƙi abin da muka baku da ƙarfi khudu din fi'lu amrin ne mabniyun ala hasbin nun littisalihi bi wawil jamaa ma din wato ismu mawsulin ne mabniyun ala sukun fi mahalli nasb maf'ulin bihi atainakum fi'lun wa fa'il ne bi harfu jarrin ne quwwatin ismu majrurin ne bi bi wa alamatu jarrihi al adh-dhahira ala akhirih khudhu ma atainakum bi quwwatin da haka wal majrur dinnan bi quwwatin shine fi mahalli nasbin hal na ma atainakum abinda muka baku Allah ya faɗa abinda ya ba su anan ne malaman balaga suke cewa akwai abinda ake ce masa al-ijazu bil hazab zai zamanto kudu na atinakum ai kulna lahum sai muka ce musu kudu ma atinakum bi quwa sai aka cire kulna din saboda ba a so a tsawaita ainihin wato magana Allah ya faɗa abin da ya basu mun karanto a baya ya ce wal qad atina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun wannan littafin da Allah ya basu sannan yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi ake so su ainihin wato rike wajen bi quwwatin malamai suka yi maganganu guda hudu suka ce ne na farko aljiddu wal istihadu su riƙe littafin da gaske sannan da ƙoƙari. ita ce maganan abdullahi ɗan abbas da qatada da siddi akwai malaman da suka ce khudhu ma kun bi Shi ne a taatu ita ce maganan abul aliya akwai malaman da suka ce ne al'amalu amalu bima fihi ita ce maganan mujahid akwai malaman da suka ce asidiku sidiku ita ce maganan ibnu ainihin wato zai Allah ya ce musu wazkuru ma fi ku abin da ke cikin wannan littafin shine uzkuru ma tadammanahu min as thawabi wal iqab ku tuna abin da littafin nan ya kunsa wajen idan mutum yayi aiki da shi Abin da zai samu a gaban Allah na sakamako in kuma ya ƙi abinda zai je fuskanta na ba a gaban Allah ba shi yasa annabi ya ce wal qur'anu hujjatul laka aw alayka ba qur'ani hujja ne gare ka in ka aiki da shi a gaban Allah in an je Allah ya baka lada idan ka ƙi kai watsi da shi a nan duniya in ka je Allah madaukakin sarki ya saka wuta shi yasa ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan qur'anin da muke gani mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah sannan annabi ya ce wa mahilun musaddar lauya ne duk abin da ƙura'ani ya faɗa a gaban Allah Allah sai gasgata shi da haka alahu a amamahu wanda ya ɗauki ƙur'ani ya sa shi a gaba ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi to ilal jannata al ƙuraani zai kai shi aljanna wa manja alahu wa ra'ahu wanda ya ajiye ƙur'ani a bayan shi bai koye shi ba bai iya shi ba bai aiki da shi ba annabi ya ce ƙada hu ilin nari alƙur'ani sai ya kai shi ainihin wato wuta da haka shi yasa suka ce kuzu da wannan ma'anan sannan da kuzu ma ne shine su ma fi ku karanta abin da ke ciki kuma dukkan guda biyun Allah yana umarni a karanta littafi sannan a aiki da shi don samun sakamako yin aikin yin aiki da littafin Allah na jawo mutum mummunan ukuba a gaban Allah sannan Allah madaukakin sarki yace la'allakum tattaqun dan ku tsoron Allah Abdullahi ɗan Abbas yake cewa tattaqunal uqubata dan ku kare kanku daga ukubar Allah shi yasa aka saukar da littafi aka ce ku ainihin wato yi aiki da shi wannan shine kuma dama yana daga cikin dama dalili na takawa bayan tsoron Allah tsakanin kai da shi to ita ce kuma za ta sanya wukaya kariya tsakaninka da wutar jahannama shi yasa mu ga wani gurin a ƙur'ani? Allah maɗaukakin sarki bai cewa a ji tsoron shi sai ya ce a ji tsoron abubuwa ya sha faɗa a ƙur'ani ya ce wata naral lati ba yana cewa a ji tsoron wuta ba wutar ce za a ji tsoro ko shi shi saboda in ka ji tsoron shi ba ka da alaka da wa da wutan mai wutar zaka ji tsoro dan ita wutar a kankin kanta ba ta da tasiri wajen taiko da bari sai da izinin Allah in kana so ka gane haka ka dauki kisar annabi Ibrahim sanda aka dauke shi aka saka shi Allah ne ya ce kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wutar ce amma Allah da bai ga dama ta yi tasiri ba ba mace ba sannan wani wajen zaka ji Allah yana cewa a ji tsoron alkiyama magana shekara 23 da aka yi ana saukar da wahayi shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina maganan ƙarshe da allah subhanahu wa ta'ala yawa mutanen duniya ta ɓangaren wahayi daga nan bai ƙala cewa kowa komai ba allah ya yi shuru ya ƙyala kowa ita ce maganar da ya ce wata ƙuyau man ku ji tsoron wani wuni kawai turja'una fihi ila allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون da haka a cikin wannan ayar akwai fa'ida na farko akwai cinatar da bani isra'ila akan abin da suka yi na alkawari tsakaninsa da Allah mu ma akwai wannan tsakaninmu da Allah kowa a cikin manan kafin ya zo duniya sai da ya ɗauko alkawari zai zo duniya zai bauta ma Allah shi kaɗai ba zai haɗa shi kowa ba shi yasa malam aliyu na mange yake cewa ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala amma ka tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba abu na biyu aya tana nuna mana shine kangarewar banin isra'ila ta yadda ba su imani ba sai da aka ɗauko dutse aka ɗora a kansu amma tare da haka ba su ainihin wato imanin ba sannan abu na uku aya tana nuna mana iko da ƙudura da Allah subhanahu wata'ala yake da shi akan kowane irin abu da abin da kake ganin ba zai yi ba a gurin Allah abu ne mai sauki yanzu wani aka ce mai akwai mala'ikan da za a tura zai ɗauko duran kwatar kwashi to mamaki za ya za a yi wannan dutsen ya ɗauko a gurinka ne yake da wahala in akwai miliyan ɗan wannan idan allah ne ya ce a ɗauko abu ne mai sauƙi a ɗauko mai an gama ba ka ga adawa ma wa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghayril lahaƙi wa Ƙalu man shaddu min na'uwa? cewa suka yi waya kai matsananin ƙarfi Allah ya ce musu awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ai Allah da ya halicce su ya fi su tsanan karfi don Allah ya nuna musu da shi da shi ba ma haɗi duk karfin da suke ji da shi da aka tashi mala'ika ƙwaya ɗaya aka turo musu shi kuma mala'ikan da ya zo ba wai kama sai ba aka yi ta faɗa ana ta rikici kicir-kicir kafin ya ƙare da kuwa a kawai kamar ni ne ina zaune akan kujerar nan kallon sa kawai ya ce masa kayi shi ke magana ta kare ba duk tsananin bala'in karfin da suke da shi daga nan kawai magana ta riga ta ƙari eh to ballanta na kai dan miliyi haka shekarar ka bai wuce 60 ko 70 a duniya ka zo ka tada rigima an da ka ba Allah kawai ka ba Allah wannan yana daga ciki sannan yana nuna mana cewa anna da wajiba ala ahlil millati wajibi ne ga duk masu addini an yi afuzu kitabahu su kama littafin da Allah ya sokar musu su rike shi da ƙarfi ba da rauni ba sannan kuma riko da littafin Allah wanda aka saukar yana daga cikin abin da ke wajabta mutum ya samu takawa shi yasa Allah madaukakin sarki yace mana la'allakum tattaqun dan su ji ainihin wato koran Allah shi yasa ya saukar musu da wannan ainihin wato littafi ana nuna mana cewa lokaci yana harar mu yan uwa za mu hakuri tambayoyi sun so su cinye mana lokaci gobe za mu tashi summa tawallaitum min ba'd zalika zaka ji da aka yi wannan alkawarin da su sun tsaya ko sun juya baya sannan za ka ji bambanci kamar yadda muke faɗa tsakanin ɗaliban annabi musa da ɗaliban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi annabi muhammad ala kulle fannin faddalallahu fannahu A kan kowane fanni allah ya fifita fannin manzan allah da haka matansa ba daidai suke da matan kowa a duniya ba ‘ya'yansa ba daidai suke da ‘ya'yan kowa a duniya ba abokansa ba daidai suke da abokan kowa ba ɗaliban shi ba daidai suke da ɗaliban kowane malami ba a duniya ba daidai suke da ɗaliban kowane annabi ma a duniya wannan shi ne bambanci gobe idan Allah ya kai mu za a ji abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum kafin a tashi na manta akwai CD kai mai CD ai tun farko ya kamata kaman bayani ko dai ka ba kai ka sauke nauyi su annur kamar yadda ake iya gani sun fitar da cd na nawa da nawa kuka fitar na ɗaya zuwa na biyar ko to saboda haka ga cd yana da kyau a yi guziri a danga zuwa gida kar a bari mata suna kallon arewa tuntubu da nbc wanda nbc da zai aflam ina fatan an fahimta yi insha Allah sai wanda yake so sai ya nemi annur ba a cikin masallaci ba ba a sai da sayarwa anan Allah ya mana tawfiki subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa